kira kuna shugabannin jam'iyyar pdp dangane da abin da ya shafi jam'iyyar ku musamman abin da ya shafi jagoranci da kuma tunkarar zaɓukan 2023 kamar a baya bayan nan kun yi taro me za kun yi taruka za ka mana ƙarin bayani dangane da tarukan da kwai to eh, jama'a assalamu alaikum gaskiya ne mun yi taro a nan mutum a gidan ɗaya daga cikin eh, shugabanni na wannan zuwan kuma mafiya yawa daga cikin wannan shugabanni duk mun halarci wannan taro babban abu mai mahimmanci da muka tattauna shine maganar zaɓe da za a yi na shugaba da kuma sauran shugabanni wanda suka shafi wannan zuwan namu na arewa maso yamma kuma wannan taro za a yi shi ne a sassa guda uku da muke da su a ƙasa wanda ba a yi wannan irin zaɓe ba alhamdulahi a tsarin da ita pdp take yi a irin wannan zaɓe shine sai ta raba mukamai a kowace jiha a basu nasu su kuma su koma gida su raba su ga shugabannin da ya dace a basu domin wannan ita ce demokradiyya mai sauƙi wacce take kuma za a iya samun zaman lafiya da kwanciyar hankali yayin da aka zo zaɓe a kaduna to wannan tun da muka fara jam'iyyar pdp 1998 ko da tara haka muke yi a wannan lokaci amma abin takaici a wannan tsari a wannan lokaci na zaɓe shine akwai shi gwamna na sokoto wanda a ra'ayinsa bai kamata mu musamman mu 'yan kwankwasiya a mu wannan mukamin ba amma haka ya faɗa muka hakan ne ko kuma dai kuna tunani ne ko kuma kuna zargi ne eh kwarai da gaske abin da ya faru shine arya tsohuwar sokoto sokoto kebu zamfara an ba su woman leader kuma tana nan ta ƙasa tana wakiltar su haka kaduna da katsina su ma an ba su sakatare wanda shi ma ina nan yana kan kujerarsa lokacin sauke shi bai ba to sai kuma mu da jigawa an ba mu chairman masu uku ne muke da su a wannan arewa maso yamma a cikin abin da muke da shi mu da jigawa shine muna da shugaba na wannan sashi to da mu da Jigawa wannan jigawa ta yi sama da shekara tara tana mulki saboda haka dole lokacin saukar ta yayi ba a da zaɓi illa a kawo shi jihar kano to babban matsalar shine a jihar kano yau kowa ya sani ko dai kana kwankwasiya ne ko kuma kana bangaren gwamnatin jihar kano to a cikinmu akwai wanda aka samu matsaloli da su wanda kowa ya sani a kano da ma najeriya cewar sun yi mana anti-party wato sun je sun zaɓi wata jama'iyya ta gwamnati ba tamu ba a jihar kano wannan ya taya mana da hankali ya taya da kowa hankali to saboda haka da wannan fom ya shigo an raba an bamu ni na tura an so mana fom dama kowanne ɗaiɗaya ake bayarwa amma abin da ya sa ma magana ta fito na shi tambuwan shine ya sai wannan fom a gurin wannan taro da muka yi nan mai tama an kawo rahoto cewa shi ne ya sa ba da fom ya ba da kuɗi aka so masa fom kuma aka ba shi bello gurgu domin a ya cike wato sanata bello ta gurgu shi si sanata bello hayatu amma wani zai ce kamar kana wannan magana zai ce na ruwan tambuwal da harkar abin da ya shafi kano tunda shi suna da makaminsa a jihar sokoto ko kuma kano wani zai ce tambuwal me zai kai shi hannu a ciki yawa abin da ya kai shi shine gaggawa da rashin iyawa da kuma gutsuri tsoma wanda abin da ka faɗa shine daidai haka kowa a cikinmu ya kamata yi amma shi saboda mutane da yawa suna ganin abin da yake ya shafi shekara ta 2023 yana ganin in aka ba kano kamar mu zai taimaka mana wanda wannan bai duba tarihi ba domin tarihi ya nuna cewar ko da muka je a zaɓe na fitar da ɗan takara ai kaga wanda chairman na arewa maso yamma ike ba shine ya na ɗaya ba ba shine ya na biyu ba ko na uku a cikin wannan zaɓe wannan shine babban kuskure kuma babban abin jin daɗi shine da yawa waɗansu shugabanni ba su yarda ba duk da irin abubuwa dama da ike da ita ta yanzu ta zama gwamna da yake ta yi ta hanyar wasu yaran nan a kaduna wanda wannan ba zai taimaka wa jama'iyyar pdp ba shi ma ba zai taimaka masa ba domin kullum abin da muke gaya mutane shine ka yi alheri kar ka fito da gaba kar ka fito da rigima yanzu na tabbata duk wani dan pdp dan ko in ce da kai mai sa jar hula ko dan kwankwasiya da yake kasan nan yanzu abin da shi wannan gwamna ya yi fi lahi ba mu ji daɗi ba domin muna da labarin cewar ma shi sukan da ike wa shugabanci shine su ba sa so mai jar hula yes ya zama ya zama shugaba a wannan zon wanda kuma kamar inda kowa ya sani tun daga kan obasanjo har zuwa kan jonathan ko ce yar aduwa har zuwa kan buhari ba wanda bai je kano ya sa jar hula ba kuma darajar jar hula kullum kwanan duniya karuwa take a kano da north west da arewa da nigeria kuma na tabbata duk mutumin da ya ce makiyin jar hula ne shi a wannan ƙasa to a zaɓe musamman wanda yake pdp to tun ma kafin zaben ya zo na ganin ya shiga matsala wanda zai za a ce har yanzu dai tsohon bata kare ba a cikin jam'iyyar ko ta pdp kuna cikin ringimu har yanzu kuma wataƙila irin waɗannan rigingimun su ne a ba suka muku illa nan gaba kuma kuma za su yi muku illa shin ba ku ɗaukan darasi ne to gaskiya abin da ka faɗa haka ne domin wannan gudunzoma shi ne ya samu muka ɗau mataki a kan jam'iyyar pdp shekara ta 2015 alhamdulillah yanzu mun shigo kuma mun shigo jama'iyyar pdp ta samu daraja duk inda mutane suke kallanta shekara ta 2015 yanzu abu ya canja kuma wannan yana da alaƙa da darajar da muka zo muka hura hurawa wannan jama'iyya ba na manta shekara ta 2015 motar pdp ma ba za ta keta kaduna ba motar pdp ba za ta keta kano ko waɗansu birane da suke arewa ba musamman arewa maso yamma amma yanzu ga duk irin wannan abubuwa an zo amma ga shi saboda gaba waɗansu suna neman su zo su shuka A rigima a ciki amma abin da muke jira shine muna jira mu gani ko shi wannan mutum da aka ba fom zai tafi ya je ce zai yi screening allah ya kawo lokacin screening za mu gani kuma za mu ga yadda mai wata irin hula zai zo ya ɗauki mukamin jihar kano ya ba wani wanda yake baya jam'iyyar pdp domin mu da muka yi wa pdp aiki shekara ta 2019 mun san wa'anda suka cuci jama'iyyar nan amma wannan bai dame mu ba domin mun san komai daga hannun allah yake allah shi ke bayarwa allah shi ke hanawa ko da muka zo muka yi zaɓe aka zaɓi abba a kano wanda kowa ya sani ko mahaukaci ya sani shi ne ya ci zaɓe azzalumai na sama da na ƙasa suka zo suka haɗu suka yi abin da suka yi wanda dukkanin labarin da muke gani an juya zaben jihar kano ya koma sokoto na sokoto ya dawo kano amma shi kamar tambora ya cewa ka ne a siyasa watakila kun yi magana da shi ka ce masa ka ja su ca abin nan ba zai taimaki jam'iyyar pdp ba gaskiya haka ne kanina ne amma ya cika gaggawa ya cika sauri kuma yana mantawa da cewar allah shine yake bayarwa kuma gaba da mutan kano gaba da 'yan kwankwasiya na tabbata ba zai taimaka wa kowa ba kuma na san mutane da yawa sun yi magana da shi a kan cewar abin da yake din ba daidai ba ne kuma ba zai taimake shi ba ba zai taimaki jam'iyyar pdp ba a muna fatan waɗansu dalilai za su taso nan gaba kafin a je ranar zaɓe inda za su je su kwaci wannan kujera daga wurin mu 'yan pdp da muke jihar kano